Asalamu alaikum masu sauraron studio kalangu barkamu da wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran hausa mai gabatarwa muktar muhammad ga labarun yadda suke A cikin kanun labarun za ku yi cewa waɗansu ɗauke da makamai sun kai hari ga jaman tsaro da ke sintiri a garin Midar da ke cikin Departement ɗin Tasara a cikin jihar Tawa. Idan muka hukuma a batun taron majalisar ministoci sun ɗauki matakai na sauke waɗansu magajin nan gari da ke cikin waɗansu yankuna na cikin ƙasar Nijar. Sarkawa na Ayaru ba sa ga maciji tsakaninsu da hukumomin yankin bayan da suka kashe waɗansu dorinai. A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne akan ayyukan ƙarfi da ake saka yara a cikin wannan lokaci na damina. Waɗansu ɗauke da makamai da ba a tantance ba sun kai hari ga jaman tsaro da ke sintiri a garin Midal da ke da tazarar kilomita 160 da ke yammacin Departement ɗin Tasara a cikin jihar Tawa, kilomita 45 daga iyaka da ƙasar Mali. An kai harin ne a wajajen ƙarfe biyar na dare washe garin Safiriyo har zuwa ƙarfe takwas na safiya. inda babu wani ƙarin bayani a kan sakamakon harin, sai dai wata majiya ta ce an ga jirage suna shawagi ta sama domin fatattakan maharan. Majalisar Mashawarta ta Jihar Agades ta wallafa wata sanarwa a ranar talatin ga watan da ya gabata domin jayo hankalin gwamnatin Nijar da kuma jama'a da ke rayuwa ta hanyar safarar bakin haure. dangance da wani al'amari wanda yake haddasa asarar rayukar baƙin haure a cikin Sahara. A ganin zababbu na jihar a yau safarar baƙin haure tana ƙara zama wato haɗari ta musamman tun lokacin da aka fara aiki da dokar dubi da goma sha biyar. wacce take yaƙi a kan safarar baƙin haure inda akwai buƙatar samar da mafita ga waɗanda suke harkar kamar yadda Muhammad Anako shugaban majalisar mashawata na jihar Agades yake cewa. Tafi qu'il laluwa 2015-036. Tun lokacin da aka samar da doka ta 2015 ta hana jigilar mutane zuwa Libi da Kawar. Tun da an hana ya kamata a kafa wasu matakai da za su samu mafita wannan shine zai kawo ragiyar masu irin wannan aiki ga komawa tsohon aikinsu. Hakan ke sa ba za a sa ido ga kallon wannan ba. Saboda a can baya idan kuka wuce Agades mutane na tsammanin guraren bincike bincike na 'yan sanda zuwa dirku ba mu taɓa cewa ba ga wata matsala tsakanin dirku da nan ba mun nemi ƙungiyar yawo da ta kusanci ƙungiyar tarayyar turai don ganin yadda a ya kamata su yi domin tsare lahiyar jama'a musamman na ƙasashen ƙungiyar yawo akan maganar biza Al'ummar Bilma da ke arewa maso gabashin agares a jiya sun fito a bisa kan titunan birnin domin nuna rashin amincewarsu a kan matakan da taron Majalisar Ministoci ya ɗauka na ranar Juma'a da ya gabata na rushe wato mashawartar magajin garin na birnin. Domin samun cikakken bayani ta nan Fude Ahmed ya tattauna da Abba Maru. Maruma Alhaji Lawal magajin garin Bilma ga abin da yake cewa. La population est venue dans la rue Al'umma da suka fito kan hanyoyi domin nuna jagorancin da muka musu yana cikin tsarin bunƙasa ci gaban rayuwarsu a kan tsarin aiki. Mun ji daɗi kuma muna jinjina ma jama'ar jihar Bilma da suka gwada ma duniya cewa suna tare da mu. Lauyoyi na za su ɗauki matakai don fuskantar alƙalai na kotun shari'a ta ƙasa kuma muna biye da shari'ar. Eh, eh, Madalla magajin garin birnin Bilma kenan da Fude Ahmed Tanan ya tattauna da shi ta wayar tarho. A wajen taron Majalisa ministoci na ranar Juma'a 30 ga watan da ya gabata, gwamnati ta ɗauki matakan fidda waɗansu magajin nan gari da ke cikin waɗansu yankuna na ƙasar Nijar. Amadu Bubakar masanin kundin tsarin mulki ne, inda ya yi wa Rukaya Abdulrahman fashin baki ta wayar tarho domin sauraron abin wato wannan ƙuduri ya kumsa ga abinda da yake cewa. A bangaren shari'a an tsara babban kundi wanda ayar doka ta 63 ta ce magajin gari ko kuma babban magajin gari ana iya tsige su a kudirin taron majalisar ministoci a sakamakon da ministan kula da ayyukan ƙasa ya bayar ko don tsananta abin. Haka wannan dokar ta ka'ide. Abin da ake shira a na al'amarin akan maganar sama da faɗi da dukiyar ƙasa da na mirɗiya da fuskar rubuce-rubuce da dai sauransu kan abin da ya shafi saman taron mashawarta na ma'aikatar magajin gari a hukumance. Sai kuma bangaren optrinal nan ana iya tsokaci ba wai kamar sauran waɗancan bangarori ne ba na tsarin karkasa yankuna. Babu wani kusanci tsakanin magajin gari da hukumar da take saman shi. Magajin gari ya fi zama kusanci ga taron mashawarta kafin hukumar da ke saman shi su ƙare tantance aikin magajin gari. A jihar Difa a cikin shekaru biyu an samu kama miyagun ƙwayoyi da suka kai daraja miliyon 645. Waɗannan dai kayayyaki sun ƙunshi tabar wuyu ne da waɗansu haramtattun ƙwayoyi, inda a yau da safe aka ƙone ƙwayoyin a gaban harabar kotun Difa tare da halartar magabatan wato jihar. Sai mu saurari Abdulmumuni Hamidu babban alkalin kotun Difa. Abinda ya shafi tabar wiwi da sauran kwayoyin maye kamar tabar wiwi ta kai kilo 356 su kuma sauran kwayoyin taramol da diazepam. Shi taramol mun lissafa ya kai 'ya'ya miliyan 2,870 shi ko diazepam ya kai 996. Kudin waɗannan kayayyaki sun kai miliyan 645 na sefa mun kuma kama su ne da shekaru biyu da suka gabata su ne muka kona yau su ne ke sa ake samun kayayyakin maye a jihar difa gaskiya ne tun lokacin da aka sami faruwar tashin hankali na kungiyar boko haram a jihar ta difa ta zama gurin hada-hadar miyagun kwayoyi kamar tabar wiwi da dai sauransu kuma duk waɗannan kwayoyin ba ƙasar mu ake yin su ba suna zuwa ne daga ƙasashen makwabta na kudu jeunes de notre voisin du Sud. Bayan yanke waɗansu dorinai biyu a Ayaru ba tare da izini ba a ranar biyar ga watan Mayu, waɗanda suke gaban al'amari an tsare su, wanda tun lokacin ne wani rikici ya ɓarke tsakanin hukumomi da kuma jama'ar yankin. Ga abin da sakataren gundumar na Ayaru yake cewa. tun cikin wata na hudu sun ka fara wannan aiki sun ka yi shi da boye mun ka shiya sannan sun ka kashe wajen dori na hudu da mun ka kiraye su mun kusanta musu wannan saniyar nan ta ruwa abu ce wadda ya kamata a kula da ita ba a kashe ta mm. saboda ƙasar mu ta rijejeniya ta a kiyaye lahiya bai kamata mutane suna zuwa su fata kashin su ba bai dace ba mun ta reunion da su. mun ka kwatanta musu al'amarin ga abu ne wanda kamata su bari da ba bayan ga an kawo mutane da yawa dan yanzu da zancen gari nake ma ina tsammanin ko kwanan baya a har masu garuka na garuka na da an kama su an sake su kamen yanzu an kama waɗansu sun kai mutum goma da a can gidan kwaso sannan kuma jiya da dare an kami mutum hudu an kai su mai ko yanzu bata kare ba ana nan bayan son mutanen da shigabubuwan wanga karan aiki da anan ana yi sai dai a cewar shugaban sarkawa zakariya ga hukumomi sun ƙi sauraron su ballantana su fahimci juna ga abin da yake cewa bangina windfor na furo hauyon kone dorina ta farko ta fada na cikin gidaje mafi yawan mutanen waɗannan gidaje sun sami rauni da safe jama'a na neman ceto da polisai suka zo an kira wasu baki tara aka ce kowa ya kawo sunansa waɗanda lamarin ya shafa na bada sunana shi ma makwabcina ya ba da nasa aka ce za a kira su da aka kai bariki wai sai aka ce an ci taron mu kuɗi da ya kai miliyan hudu saboda waɗannan dorina dan shi ya yasa duk al'umman wannan yanki suka nuna rashin jin daɗin su da cewa kar a biya waɗannan kuɗaɗen. Dorin nan suna da yawa, ya kamata gwamnati ta sami wani don kore su ko kuma mu mu rage su. 'Yan kwanakin da suka gabata an kira hudu daga cikin shugabannin yankunanmu duk jama'ar manoma na da makiyaya suka fito nuna bacin ransu. Ko yau ma sun kira mu kotu. Rikicin diflomasiya tsakanin Saudi Arabia da ƙasar Qatar dangance da ɗaukar nauyin 'yan ta'adda yana ƙoƙarin yin tasiri na rufe ƙungiyar Qatar Charity a Niger. dalilin goyon bayan da gwamnatin ƙasar Niger ta kawo wa ƙasar Saudi Arabia. Don haka ne a ranar Litinin mazauna Seno da ke cikin da'irar birni mai ta biyar suka yi kira ga gwamnati da ta yi kokari ta yi la'akari da abin da zai biyo baya akan abin da wato zai iya haifarwa ga jama'a masu karamin karfi kuma kuma sun kira da gwamnati ta yi kokarin ƙirƙiro da hanyoyi ta hanyar da ƙungiyar katar shariti za ta ci gaba da ayyukanta a cikin ƙasar ta Nijar. Uwar gidan Idi Haruna Jamila wakiliyar jama'ar Seno ce ta yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Wallahi lokacin da Allah saruwa suka cinye mu a can kirkisai na muke. Eh, da muka zo nan kuma Allah ya sanya mu ga hannun katar suka yi mana kokari kowane iri wallahi. Don abin da katar ta yi mana nan ba mu san ko muna godiya da za mu ta Allah ɗaya san bakin da za mu yi mata godiya sun yi mana gidaje sun yi mana foraji sun taimaka mana da kuɗi da kantuna ko da mutum abai da lahiya kuma suna ɗauka ta su je su abin nan su ne za su ɗawainiyar maganin duka gaba ɗaya mu abin da muke fata ubangiji Allah ya sa su sasanta da ƙasanmu su kenan su ci gaba da aikin su nan ginonin da sun kai ni ban da lissans amma suna kajan 100 da wani abu ko ma aka ce sun kai 160 insha Allah to muna kira ga hukuma su sasanta da mutanen Katar saboda ayyukan da suka yi mana cikin ƙasa suna taimaka ma ƙasa sosai da sosai A gaya a cikin da yawan gonaki musamman ma a wannan lokaci na ayyukan damuna akan yi amfani da yare ƙanana waɗanda mafi yawan su daga cikinsu ba sa morar komai a cikin lamarin. wani al'amari dai yana ƙoƙarin zama ƙusar ƙafa a cewar masu kare haƙƙin yare ƙanana. Wanda talauci ne da rashin kulawar waɗansu iyaye ke haddasa wani al'amari. Wakilinmu na Doso Dauda Hassan ya mayar da hankali a kan wannan zance, ga kuma rahotonsa na musamman da ya haɗa mana. A wannan lokaci na ayyukan gonakai, masu gonakai da yawa suna ɗaukar matasa aikin barema, sai dai kash wasunsu na amfani da rishin lissahin yara wani bi tare da haɗin kan uwayen yaran na sanya su aikin da ya yi ƙarhin su inda wani lokaci ko biyan su ba a yi. Zuzu mai kula da lamuran yara a masha'arantar garin Gaya ya ce wannan cin haƙƙin yara ne. Kamar mutumin da ke aiki ga rana yana dawowa da jikka guda, kaga kenan ga wata ya sami jikka talatin. mu haka wani ci da haƙƙi ne na yara yaron an yi amfani da shi mu shugabannin ma'aikatu da kuma iyayen yara duba kamar almajiran nan suna ɓoyewa bayan mutum ya za su ɗauki addini sanya yara aiki da ya yi ƙarfinsu doka ta hana aikata haka da kuma musguna ma yara akwai dokoki na ƙasa da ƙasa da suka hana wannan wanda ƙasar mu ta rattaba hannu a kai jujin kotun shari'a ta gaya ya ce hukumta a wannan fanni na da wuya akan aikata hakan. Mun rattaba hannu kan dokoki ta hanyar kundi idan aka ɗauka na ƙasa da ƙasa wannan wani kundi ne na ƙasa da Nijar ta ɗauka a shekara 1996 amma sai a 1999 aka fara aiki da shi kaga duk waɗannan dokoki sun hana ci da gumin yara sa su ayyukan da ya fi ƙarfinsu wai shin ana iya ɗaukar dokar cin tara duk wanda ya ci haƙƙin yara? Iya sani na babu wata doka da aka ɗauka don kawo ƙarshen shi. Madam Muhammadu Amina ta ma'aikatar ci gaban rayuwar al'umma ta gaya na ganin da uwayen yara su ya kamata su ɗau mataki domin yara ya kamata a kare su a basu tarbiyya da kuma karatu. toma da la ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.